الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأسنت ما أفاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك أملا بارا ورزقا دارا وعيشا قارا اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عمن سواك وأشفنا من كل داء وسقم وارزقنا إيمانا وتقوى وجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu idan ba kuma ce ba suratu wa ali imrana Allah ya bai asma'ikal husna ka taimaka mana kai mana jagora kuma ka karfafa mu ka girmama mu ka darajanta mu ka karrama mu ka tuwa mana asiri duniya da lahira ka shi mu kunya duniya da lahira ka sa aljanna makoman yau wato alhamis takwas daidai da watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu a ci gaba da wannan tafsiri namu da muke gudanarwa bayan kowace sallar isha'i a wannan masallaci namu na bakin tashar jiga mana suratu ali imrana wato ayata ayata abin nan ayata hamsin da arba'in da biyar ayata arba'in da biyar ƙalatin mala'ikata ya maryamu

wato abu wanda yake mai kyawu kowanne daga cikin ku shi taimaka ne addu'a ko bai gane su ba kun ga addu'a wannan tsohuwar albarka hannatu bintu faƙudu ta yi tasiri kwarai ga wannan ɗiyata ta wato maryam kuma kunga tana ƙara tasiri ga annabi isa jikanta A wannan shi yasa ake so a yi taima yara addu'a ba tare da an gane su ba ko baka gane su ba ko da baka da mata ka yi maɗiyanka addu'a ai yana yiwa za ka yi ɗiyan Allah ya taimake mu iz mala'ikatu lokacin da mala'ika jibril ya ce ya maryam inna allaha yubashshiruki lalle Allah ne maki bishara bi kalimatin minhu da wata kalma daga wuri ne shi Allah ay walad wato da ismuhu almasihu suna yaron almasihu isa ibn maryam wato almasihu wanda ka yawan yawo cikin kasashe daban-daban isa ibn maryam kadaba Allah ya yi magana da ita bin nisbatihi ilaiha dangana ɗan gare ta kun mu duka cewa aka ya bani adama amma shi annabi isa ya ibn maryam an kaci saboda Allah ya halitte da kalmar kun fayakunu tambiya ala anna anna talidu bila abin tunatar da ita ake yi za ta haihu amma ba tare da miji ba wato yaron za a haihe shi ba tare da uba ba idan adatul rijali nisbatuhum ila abaihim domin ga al'adar maza ana jingina su ga baban sai a ce wane dan gidan wane amma shi da yake a da kalma ne an ka halicce shi sai aka ce ɗan gidan maryam wajiya fi duniya mutum na mai daraja kwarai nan duniya jahil mai daraja ne kwarai nan duniya bin nubuwa wal akhira kuma ranar lahira yana da daraja bi a zai ceto wa darajatul ula wa darajatul ula yana da darajoji maɗaukaka. wa min al muqarrabin kuma yana cikin makusanta inda Allah a aure Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana girmama shi yana darajanta shi Allah na ansa addu'a Annabi Isa ibn Maryam Yahudawa sun kewaye shi suna so su kama shi ya karanta addu'a ta yana karanta addu'a sai Allah ya ce mai inni uka ilayya sai Allah ya talaba dai an ka dauke shi an kai bisa da shi saboda haka mutum na mai daraja in yayi addu'a Allah yana ansa saboda ba baya sabon Allah kuma ya yi hankuri da dukkan wahalolin da za su same shi duk wahalolin da za su same shi ya yi hankuri da su inda saboda Allah ne za su same shi har yi ba duniya bai yi aure ba baya da gida shi na kai ne duk inda ya kwana da sayi bai marice nan domin makiya addini za su ji labari ne ko da suka tawa a ce ai tun da sahi ya wuce haka yi suna ta bidata har suka kai ƙarshe suka iske shi wani gida da yake so ya gana da almajirai ne kuma ya gana da uwa tunan na suka kewaye gidan ta hanyar shaiɗan iblisu sai ya karanta addu'an nan tashi mashahuriya yana gamawa sai Allah ya ɗauke shi zuwa sama Allah ka ya mana ka taimaka mana abinda ka kaso mu rika yi ne abinda ba ka so mu rika bari ne saboda wanda ka yi abin da Allah ka so shi na wanda Allah ka karewa wanda bai yi abin da Allah ka so Allah bai kare shi ko mallami na ko abinci bai ba shi sai ya wahala Allah ya kare mu wa yi nasa nasa bil ma'ad wa kahaba wa min as wa yukallimun nasu bil mahadi kuma isa yana magana da mutane lokacin da yake cikin raggan goyo yi difilan yana jariri qabla waqtil kalami a kai lokacin da za a magana A abin nan kade kallamahum hakika yi magana da su wato ƙa'ilan inni abdullahi wato suratu maryam inni abdullahi atani kitab ni bawan Allah nake kuma Allah zai bani littafi nan gaba waja'ala ni nabiyan zai sa ni in zama annabi ya ambaci wannan farkon suratu maryam a cikin ayoyi lokacin da maryam ta yi kuka da ta yi shi sai ta yi kuka to lokacin na sai ya buɗe baki ne ya yi magana da ita daga nan ya ci gaba da magana da ita har inda ya ce idan wani ya yi mata magana to katta an mai ta faɗa mai inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima al insiya ha ana nan fa ta bihi ta tamilu to har dai zuwa ƙarshen da ya kissa saboda haka dai yayi magana yana jariri wato yin magana ana jariri annabi isa yayi magana yana jariri akwai wani yaro yaron juraidu shi ma yayi magana yana jariri akwai abin na abokin abin na annabi yusuf shi ma ya yi magana yana jariri saboda haka yin magana ana jariri wata karama ce in allah ya so sai ya ba jariri magana sai shi magana ya ba shi iko sai shi magana saboda shi allah komi yana iya abin da ya sa kuwa ganin bai ba da irin wannan iko ba yanzu yanzu in yaro an kayi jariri ya tashi zaune ana haihuwa ta ya tashi zaune ya ɗauki ƙafa guda ya ala bisa guda mutane na shigowa yan o cewa za su yi aljanina ni ba wai mu'ujiza za karama ba karama za su bibi ba cewa ɗaya a yi aljanniya E, eh, kun ga yanzu ba irin da ba E, kun ga imamu maliki lokacin da aka haihe shi bai yi magana ba yana jariri amma duk wanda ya shigo ne ya iske shi zaune ya tadda guwan yunai yana zaune yana kallon mutane wata wata ne sai ya kallo amma bai yi magana ba imamu maliki ma shugaban mazaba ya nika magana kun ga bai yi magana ba shi kan bai yi magana ba saboda ya shekara uku ba a haihe shi ba bai yi magana ba amma dai kwatawa zaune iske shi kuma ya tadda guwa yunai ne eh, to kun ga irin waɗanga in yanzu na sai a can fasa ce aljannuna to mai yiwa saboda haka irin wannan hikimar wani lokaci Allah yakan gusar da ita domin yana son alheri ga mutane ba sharri ba wa yukallimuhu kuma annabi Isa zai yi ma mutane magana kahalan yana dattijo yanzu ya musu magana dijilan to zai dawo ya musu magana kahalan dattijo ba da jawo sinni ya arba'ina sana bayan shekaru ne sun wuce shekara arba'in wa mina salihi na kuma annabi isa yana cikin bayan allah salihai ya allah bai a su ma'aika na dukan mu allah ka samu cikin bayan allah salihai ka sanya ɗiya waɗanda ka ba mu da waɗanda za ka ba mu da zuriyarmu cikin bayan allah salihai domin duk wanda ya zama bawa allah salihi to zai rika yin aiki salihi cikin ayyukan ƙwarai sannan kuma Allah zai so shi Allah yana son bayi ne salihai qala rabbi qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsakni bashar قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى ƙalar maryamu <clears throat> sai maryamu ta ce anna ya kuna li waladun ya allah kaka za a yi in samu ɗa walam yamsasni basharun bi tazawujin wani mutum bai shahi ni da aure ba wala gairi ko da abin da ba aure ba to ya za a yi in haihu qala al'amru zaliki mala'ika ya ce al'amari haka yake wa da kijiya min khalqi waladin minki na halitta ɗa da gare ki lalle babu shakka Allah zai halitta ɗa da gare ki bala abin kuma bai da ubashi shi Allahu ya khaliqu ma sha'u, Allah yana halitta abin da yaso idza kada amran idan yaso ya hukunta al'amari ai arada kharqahu idan Allah na so ya hukunta al'amari wa inna ma yaqulu lahu kun shi ma abin dai yake zamo wa yakuna sai abin ya zamo kamar wanda Allah subhanahu ta'ala ke so ai fa huwa yakunu sai ya ci gaba da kasancewa ya Allah ya man ya khalqu ma yasha ya Allah ya man idza qada amra fa inna ma yaqulu lahu kun yakunu muna roƙonka Allah ka samu cikin wanda za ka ‘yantawa yau kuma taron nan namu duk wanda baya da lahiya Allah ka warkar da shi kuma ka warkar da bayanka musulmi baki ɗaya ka taimaka mana abubuwan ga da ayyukan ga Allah ka sa mu yi donka mu bari saboda kai kuma ka sanar da mu abin da ya kamata mu sani ka tsarkake niyoyi da manuhohinmu ka anshi ibadodinmu ka kare mu daga sharrin masu nihin mu da shi na ciki da na waje na ɓoye da na bayani kuma ka zaunar da najeriya lahiya kanka ba kowa dama ya tarwatsa ta ya man iza ka da amuran bayan na ma ya kuli da hukun fa ya kuli ba alimu wal kitaba ba

وأبرئ لكما ونظرك وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لآية لكم إن to wa ya'allimuhu kuma Allah zai sanar da shi bil yayi wa qur'a bin nuni wa na'allimuhu alkitaba za mu karanta da shi littafi abin na alkitaba wato alkhatna za mu koya mai rubutu a wajen kutubi ko wani jinsi na littafai littattafai ilahiya inda Allah ya saukar wani hikima wannan da da za mu baki a maryam za mu koya mai hikima wataurata za mu koya mai littafin annabawan da sun ka gabace shi wato littafin annabi musa a taura wal injila kuma za mu ba shi nashi littafi suna na injila kun ga wa'annan abubuwa su aka lissafta wa maryamu cewa za a ba ta ɗa kuma za a ba shi waɗanga abubuwa kun ga maryam wato ta yi godiya da addu'a innarta wannan duka addu'ar tsohuwa ce kowannen ku shi ɗaya ne addu'a na karanta muku wani tarihi na in ba ku mance ba tarihin mallama khairat a khairatu yarinya ummu salma ummu salma babban matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta aurar da ita wannan yarinyar yarinyar ga ta samu ciki kamin ta a bayan ta samu ciki sai mijinta yayi tahiya ya ta yi anguwa kuma gaskiya ya daɗe bai dawo ba domin duk an samu labarin ya rasu wajen jihadi ya sai ashe jin daɗin jihadi ya yi mai yawa in an ka gama jihadi nan da ya ji labarin wani jihadi yana nan ya shiga sai shi wuce matar ga ta girma ciki ya girma ta haihu bayan ta haihu sai aka masu bishara masu waɗanda haihuwa sai sun kashe ko gidan umar salma gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abshiri ya umar salma fa innal khayra fa innal khayrata qad waladat ki bishara ya umar salma lalle khairatu ta haihu Ta ce to gara kuma a ji a doko mai haihuwa a doko ɗanta aka kawo shi bayan an kawo shi ta ce a san maite ibnaki ya khairatu shin hairatu ɗan gana ki ke zana mai suna halattarar tuhu lake ya umma ta ce ya inna na ban miki ki zana mai suna da kai saboda uba ne bai nan kamar an ga abin na nan yarin yagga da kun ka ji a ita maryam kun ji ai hannata ta zana mata suna don ubanta bai nan to shi ma wanga uba ne bai nan uwar yaro za ta zana mai suna ta ce ta ban ma uwarta wata ta ce nusammihi bi barakatun lahil hasana da albarka Allah man zana mai suna hasan ita ma ba ta kiri kowa ba ba ta yi taron suna ba ba ta komi na al'ada ba a sun ma istaqabalatul qiblati sannan ta mai daga masu sardi bi alƙibla wa Allah Allahu bi kulle khair ta yi mai addu'a da kowane alheri malam yaron nan shekara ta goma sha tara duk garin madina babu sahabin da kan wada mai karatu ya an shahadisan kowa annabi ya mutu duk ya bar sahabbai madina amma duk inda ya ji mai hadisi ko gudana ya ta har ya kai yanzu babu mutum ko guda da bai an hadisi ne sai an ka ce akwai malamai sauran sahabbai busura sai ya roƙi uwa ta yi ta taho su ta yi busura don ya karo karatu daga nan na suka tashi suka koma basara shi na kuka ja ana cewa hassan albasari shi na mutumin nan da in ka harare kaka ganin zaki bisa ka haɗa ta yana baton kama ka to addu'a uwa ta ta addu'a ce ta uwa ta saboda aka ko babbacin da yanku ku yi musu addu'a ki yaje yan kuɗin ki ya ɗauki ina yayi ku kiro min shi ya kawo min kuɗi na Allah shi mai albarka Allah shi raba shi ɗaukar kuɗi eh ke ji abin da zaki Allah shi mai albarka Allah shi raba mai raba shi ɗaukar min kuɗi to abin da zaki kenan kake ji me aka yi da gayewa duk abin da ka aje bai baka ba kuma in ka aje ya ɗauke ɗanki na ime eh, addu'a addu'a ke karbabba ce Allah yana ansa in kine ne addu'a sai ya gyaru da izina Allah sai ya gyaru Allah ya taimaka mana mu dai Allah ya shirya mu kuma ya shirya mana diya wa'anda ya ba mu da wa'anda zai ba mu da zuriya mu ilawa mai kiyama kuma Allah ya shirya mu dukkan musulmi ɗiyansu wa ya ji rasulan kuma wannan yaro Allah zai sanya shi ya zama manzo ila bani isra'ila zuwa ga bani isra'ila zai zama manzo fissa ba tun yana da kurciya au ba da buluji ko kuma zai zama manzo bayan ya balaga ko ya zama manzo yana da kurciya ko ya zama manzo bayan ya balaga shikenan fa nafaka jibrilu fi jaybi fi jaybi dirha bayan jibrilu ya gama bata wannan labari na saba dan da za a bata sai ya bushe ga aljihori gatta amala sai ta samu ciki wa kana min amri hadha ma zikira fi suratu maryam to al'amarin wannan cikin shine abin da aka ambata suratu maryam fa hamalatu fantabaza bihi makanan asiya ci gaba وأملت فأجاء على مخاد وأجاء على مخاد إلى جذع النخلة فانساقت عليك تربة جميعا فكلي واشربي وذرني عينا فلما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم ينسيا فأتته يا أخت عدو وما كان أبوك فأدور سيانا أشارت halin dai kista tana da tsawo ba za mu koma cikinta ba eh ba za mu koma cikinta ba tana da tsawo to shine al'amari na yi wa kana amraha wakana kana min ya kasance cikin al'amarinta amma zikira abinda aka ambata bi surati maryam walamma ba'athahu Allah sadda Allah ya aika shi annabi Isa kama wada ya alƙawari ila bani Isra'il qala lahu sai ya ma bani Isra'ila abin anni kadaji itukun ai bi anni kadaji itukun bi ayati ni lalle na zo muku da alama alamata ala sidiki alama wadda ta nuna ni mai gaskiya nake saboda idan malami ya zo mai wa'azi akwai alamomin da aka tambaya ce wa'anda aka gane mai gaskiya na abishi ko ba mai gaskiya na baka da abishi ba haka nan dai aka ganin kowane mutum daya abishi ba in ana ganin kowane mutum abishi wani an ka bishi halakakke na ba a sani ba halaka mutane zai yi saboda haka sai ce to ni na zo muku da wata alama wadda ka nuna ni fa annabi ne mai gaskiya mai rabbi kun daga Allah Ubangiji. to menene alama fare alaman mujiya yace hiya ita ce anni wa bi qira'atin bil kasri inni istinafa anni akhluqu lakum ni ina halittawa gare ku ai usawuru lakum ina suranta muku min dini daga ƙasa zan iya ɗiba ƙasa in ba ta in yi misalin abin nan ka ta ɗairi kamar sifar tsuntsu ai misali surati kamar misalin tsuntsu walkabu wato bi ka ta ɗairi ismin mafolin, wato zan halitta muku sifa in kwaba ƙasa in yi abu kamar ɗan tsuntsu da alamar hikayekai da ƙawahu da kai da wuya bayan na halitta shi fa an sai in yi bushi ciki ne in busa addamiru lilkazi wato bi abin haka a tsaye ai almusawwar abin nan da na suranta to sai in busa ciki ne wa ya kunu ɗairan sai zan su mai tashi in kwaba ƙasa kuna gani in sifanta ta in mulmulata kamar wanda ya raka mulmulawa sai in sa bakina in bushe ta sai ta sa ta zama tsuntsu ta dora gudu tana kuka kusan cikin ku duk ba wanda ka iya wannan suka ce iya ce to alama ce wadda ta nuna ne Allah ya aiko ni ta rayuwa ga wani abu sai Allah saboda haka tun da kun ga ina yin wannan alama ce wadda ta nuna Allah ya aiko ni wannan aiki ina yi ne bi izinin Allah da izinin Allah ai bi iradati da nuhi ne fakhalaka lahum al-khuffash ya halitta musu tsuntsu wanda ake ce ma al-khuffash li'annahu akmalu tsairi khalqan don ga halitta ya yi kowane tsuntsu kamala wa kana yadiru wa hum yanzurunahu tsuntsun in sun ka taru sai tsuntsun ya tashi gaba gare su in sun ka taru gaba gare su tsuntsun ka tashi sai ya sheka suna kallo nai wai za gaba idan tsuntsun ya ɓace ya faku an a ainihin daga idon su sakada mayetan sai ya faɗo ya mutu amma dai gaba gare su sun ga tashin tsuntsun amma in ya daga sai ya mutu liya ta mayyaza ma fihi fi'ilul makhluq don ya bambanta abin da ciki ne akwai aikin mutumin fi'ilul khaliq daga aikin mai halitta shi Allah tsuntsun da ya halitta yana iya rayuwa wani tsuntsu ya rayu shekaru da yawa amma tsuntsun da annabi isa ya halitta to shi yakan tashi gaban mutane in ya kara gaba ya mutu ba ɗaya yake da wanda Allah ya halitta ba abu na biyu wa ubri'ul akama ina warkar da wanda aka haihuwa makaho allazi wulida a amma wanda aka haihuwa makaho kun san ciwo idan aka yi mutum da shi wayar warkewa gare shi shi ya sa kuwa ganin yanzu yau in an kai mace asibiti in dai babba asibiti ce tana da ciki sai an ka ce zazzabi ya shige ta za ku ga likita in dai babba asibita ba ka iya kidan su duk sun kewaye ta wanga ya kawo gudunmawa kaza so ake a gusar da zazzabin kamin ta haihu don in ta haihu da shi za ta haihu kuma in ya taho da shi akwai wahala wajen warkewa to ciwon da aka yi mutum da shi akwai wayan warkewa annabi ya ce to ni ina iya warkar da shi na uku wal abarata ina warkar da mai ciwon baras ciwon baras ciwo na mai wayan warkewa yana warkewa amma akwai wahala ciwon baras zahi ne shi baras wa khasau ma biddaki Allah ya keɓe waɗanga ciruta guda biyu a haihuwan mutum makaho da kuma abin nan ciwon baras li'annahu ma da'un iya don ciwo na mai wuyan magani waɗanga ciruta guda biyu wato da'un iya abin nan mai wuyan warkewa ne al'adar ba'u ya warkar da al'adi ba wato ciwo ne mai wahalarwa ga al'adi ba likitoci na kanu zama zamani wayanda kenan zamani ne Wakana kana ba su fi zamanin tibbi lokacin da aka aiko annabi isa lokacin magani na ana ta magunguna ana ta magunguna fa abra fi yawmin 50 alfar. yini guda mutane ba su da lahiya irin waɗanga makahin da masu baras an yi tabi ɗan magani ba a samu ba sun ka kawo mai don su jarraba shi ne guda ya warkar da marasa lahiya su dubu hamsin to abuna biddu'a ya addu'a ya kai ba wai magani ya ka baka ba addu'a ya kai ita kuma addu'a ba ta unhwani sai da sharaɗi sharaɗi yadda da Allah in baka yadda da shi ba waye maka addu'a ba ta yi saboda haka annabi isa ya warkar da su da sharadin imani da da imani in ka zo ya ce ka yi imani da Allah ka yarda da Allah eh na yarda da shi to shi ke sai ya daga a ne ya addu'a sai Allah ya warkar da wani sai wani ya tawo abinda annabi isa ke yi ke na kyauta ya ka warkarwa kyauta ya kai ko ɗari ba a bashi kun kuma ita addu'a in ana yin ta saboda Allah Allah ya yi an sarta addu'a da aka ce ai mana addu'a ya ce ai to za a yi addu'a alhaji amma dai ai ka san addu'a kamar tsuntsu take wato tsuntsu idan ba ya da yake bai tashi saboda haka a samu abin da an ka kawo to wannan addu'a ba ta da muhimmanci yin wannan addu'a addu'a da ta yi muhimmanci wadda an ka yi don Allah to Allah yana karɓar ibada duk wanda an kai don shi kuma addu'a ya ce mata ibada ce saboda haka annabi Isa saboda Allah ya ka wannan addu'a ya ce kuma wa uku ilma wata bi iznillah mutanen da sun ka mutu ina iya raya wasu da izinin Allah kararau ya sake maimaita wa uku ilmauta lenabar tafahimin uluhiyyar tafi don ya kore zaton da za su yi mai kasuci akwai Allah tare da shi kasuci shi Allah ne ya ce duka wa'annan ayyuka fa da nake da izinin layi Allah yana na Allah ne ni bawa ne nake da izini ne nake yi wa ya azara sai ya raya azara sadiq Allah azara aboki ne na tun suna yara sai ya rasu sai sun ka ce to ya da azara sai ya da azara wamnar ajuzi akwai wani ibn ajuz zamanin su guda amma ba bai cikin abokai ne suna ganin bai a iya ta sai sun ka ce a ta da shi kuma ya da shi Wabnatar ashiri da kuma ibnatul ashiri ita ma yi mata addu'a ta tashi in an ce ashiri jabi al-ushur mai karbo ushiri to ya ta yi wa ashi waɗanga mutane uku sun rayu wa wuli da lahon kuma sun ka rayu sun ka yi aure har matansu sun ka haihu sannan sun ka rasu wa kama bin nuhin kuma ya yi addu'a Allah ya raya mallan samu ɗan gidan annabi nuhu amma shi da wanda ya tashi ya ce abin na ashadu Allah ilaha illallah wa anna isa rasulallah shikenan wa mata fil hali nan take sai ya mutu amma dai ya tashi ya yi da kabari ya yi magana ya yi tsaye ya yi magana da mutane kuma ya yi kalmar shahada sannan sai ya rasu shi nan take ya rasu annabi isa ya ce duk ga abubuwa ina yin su da izinin allah wa wani bai akun bai mata akuluna kuma ina ba ku labari da abin da kuke ci wa mata da da abin da kuke ɓoyewa ai ta kabi'una abinda kuke boyewa fi buyutukun cikin gidajenku min malam wa ayinu abinda ban gane ba ina iya ba ku labari ne wannan duka wato da izinin Allah wa kana yukhbiru shakhsa bima akalahu ya kasance yana ba mutum labari da abin da ya ci kana ta ku gaisa a ah, yawa ne abin ga tuwon sai an kashi da gida an kasha abin nan ruwan rijiya kun ga Allah ya faɗa mai ba gaibe ba ne Allah na ka faɗa mai kun ji duk ce da izinin Allah ya ka waɗanga abubuwa annabi isa kenan alaihi salatu wassalam wabi ma ya akulu adu kuma yana ba mutum labari abinda zai ci daga baya na fi zalikar inna lalle cikin wannan abin da kuka ji an ambata la'ayatan lakum akwai aya gare ku wadda ta nuna ni manzo Allah nake daga Allah zuwa gare ku in ne na in kun zama masu imani kun gani magana annabi Isa gaskiya ce abubuwan gadi ya faɗi kwayi su Allah ya aiko shi duk wanda Allah bai aiko bai waɗanda abubuwa فإذا أنا أمبا لما بين يدي ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون annabi isa ya ci gaba ya ce waje itokom kuma na zo maku musaddiƙan lima bai na yadayya ina mai gasgatawa ga abin da gabani na kabli kusan abin da babban matsala kamar yanzu sai mutum ya taho shi so yake a girmama shi bai girmama na gaba ne ba za su yadda da kai ba in ko ka shekara nawa ba za su yadda da kai ba shi yasa za ku ga yaranmu ba su iya zama su gina abin da ya kamata sai dai kowane yana diba ina na wasu mutane sun ka gina sun ka daɗe suna ginawa mutane sun taru to a kai shi can shi ya zan mai wa'azi A dan mi shi bai girmama na gaba ne kullum da shi da na gaba wani bai suna wani bai kauna wani ya min kaza wani ya min kaza to yadda dukkan gaba ka girmama na gaban ba na bayan ka ba su girmama ka to don haka annabi isa ya ce niwa mai da'a nake da ladabi da biyayya waje ta kun musaddiƙa lima na yadda ni na zo muku ina gazganta abin da an gabani na na annabawa da littafansu wayanda duk an gabani na na yadda manya na ina girmama su? Bani ni walakanta kowa min taurati kamar littafin at-taura da wanda ya taho da shi wala uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum fiha kuma na zo maku don in halitta muku sashin abinda Allah ya haramta muku ciki ne abinda ya haramta muku cikin at-taura fa ahalla lahum min as-samaki ya halalta musu cin kifi wanda dore an hana musu shi wa dairi ma la sayfata abinna lahu da tsuntsun da bai da kaya ai ma la shaukata lahu wanda bai da kaya yu'adi abin nan biha wanda yake cutarwa da ita waye shauku kun san kihi mai kaya shi an ka halitta musu sauci diya sassoke musu bakuna wanda bai da kaya an haramta musu ya ce to yanzu na zo in bayyana muku kihin nan wanda bai da kaya an halitta muku shi sannan an halitta muku tsuntsaye waɗanda ba su da ƙaya wa ba su da ƙashi mai cutarwa duk an halitta muku su wakila an ce a hallalahumul jami'a ya halitta musu duk abin da an ka haramta musu cikin attaura abin da na saboda haka wa ba'ad da ya ce ba'ad da labi hurrima alaikum bi ma'ana alkullu kullun ladhi hurrima shi shine ma'anarsa jama'a waje bi ayatin min rabbikum nazo muku da aya daga Allah ku. karrahu ya sake maimaita wannan ta'kida wal yabni alayhi dan ya gina magana sa akansa jama'a fattaqullaha wa atiuni ku ji tsoron Allah ku yi min da'a nazo muku da alheri abinda duk an ka haramta muku na halitta muku abinda yayi muku tsanani na ce muku ku in yi muku magani ne kuma ba ku ba da kodari imani ɗaya za ku yi da Allah saboda aka jama'a kullaha ku ji tsoron Allah ya wa'adi uli ku yi min da'a bi ma kun bihi ga abin da naka umarnin ku da shi min tauhidillahi wa yi, na tauhidin Allah da da'a inna Allah rabbi Allah rabbi wa rabbukum فاعبدون kuma aku sani ni ba Allah nake ba wayannan ayyuka da nake yi ba Allah nake ba inna Allah rabbi lalle hakika Allah shine ubangiji na wa rabbukum kuma shine ubangijin ku da ni da ku duk muke ga bauta wajen Allah subhanahu wata'ala saboda haka abudu ku bautawa Allah ya ku jama'a bautawa Allah shi ka sa Allah ya bambanta bawa mai bauta da mutanen da ba su bauta duk wanda ka bauta wa Allah to Allah zai taimake shi taimakon da baiwa waɗanda ba su bauta mai ku bauta wa Allah fabudu ku bauta mai hada alladhi amarukum bihi wannan abin da kuka ga ina umarnin ku da shi siradun mustaqim shine hanya madaidaiciya malam duk bayanin gara annabi Isa yana gama sun ga ce ta bi ta bayan kunni wa buwa sun ka kareta sun ga cewa la ya ta shi ka faɗa musu tun da su walam yu'minu nubi ba su imani da shi ba da wayanda sun ka ce sun imani an kai musu addu'a nan su dubu hamsin duka gaba ɗaya sai suka bar imani sai ka kun ga an ce almajirai na yi goma sha wani abu dubu hamsin nan ga duk sun bashi sun ka ce ba na Allah na ba duk zuke ta yi musu ga su ya yi musu addu'a sun warke sun gani me a ƙarya ciki to imani wanda Allah ya nawa da imani zai yi wanda Allah bai nawa ba zai yi ba muna roƙonka Allah bai asma'ika al wasu ba ta karola Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibada kada halati liyan ga da ka ba mu da wanda za ka ba mu ka shirya mana su ka sa musu albarka mazansu da matansu Allah ka kare mu ka kare su daga sharran maza da sharran mata da sharran mutane da sharran aljanu da sharran sauran halittunka ka tausaya mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya duk wata damuwa da a cikin jikunkunan gana ma Allah ka warkar da mu ka warkar da bayanka musulmi baki daya ka sa mu cikin wayanda kake yantawa yau kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah wa alaikum assalam sabon rau Eh, wannan da aka sha don abin nan yaji ne eh, in akwai lalurar tasta mutum shi yin wani da shi ya halitta amma dai ba a tawa cikin baki Na ya ansa cikin baki zai shiga cikin ciki kuma baki da shi aka cin abinci amma in dai wani wuri na na jiki ne sha shi ba ya da laifi wa alaikum salam. yana halitta ka hadu da mahaifin matarka ku gaisa da shi ka ba shi hannu ya halitta ka ba shi hannu ku gaisa don shi musulmi na an sanya gaisuwa da musafa tsakanin musulmi da musulmi kuma shi musulmi na saboda haka ya halitta ka ba shi hannu ku gaisa matsayi ne na musulmi in kuma wanda bai son haka nan na to sai ka yi hankuli da haka eh yan eh, wanda bai so na ba yana ganin rashin koya na kai mai sai ka yi hankuri yadda ya gane shi ka fara baka hannun da kai yau bai gane ba to Allah ya taimake mu mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك اللهم نروقك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta ma uwayenmu <clears throat> da uwayensu da kakanninsu ka gafarta wa matayenmu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu iyan ga ka ba mu da wanda za ka ba mu da zuriyar mu ilawa mil kiyama ka gafarta musu ka shirya mana su ka aza mana su ga hanya kuma ka sa mu ci amfanin abin mu Allah kada ka bari su zahi tuna gare mu ka taimaka mana su zama na tsuwa ido gare na duniya kuma da lahira Allah ka ƙara mana imani da lahiya <clears throat> duk wani rashin lahiya da cikin jikunkuna mu maroke ka Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da ka musulmi yare da manya maza da mata Allah ka shirya maka shirya su Allah ka kare maka kare su Allah ka tsare maka maka tsare su Allah ka kiyaye maka kiyaye su Allah muna roƙon ka bai a sama ya suna duwa da duniya ga ta kasance Allah ka sa mai ƙarshe mai kyawu Allah ka sa aljanna makoman Allah bai a sama ya suna ka biya mana duk bukatun mana alheri wayanda ba na alheri ba ka maya alheri ka biya mana duk wani abu wanda muka tsoro mun roƙe ka kariya Allah ka kare mu dukkan bayanka musulmi yare da maya maza da mata wayanda sun roke mu addu'a cikin musulmi da wayanda ba su roƙe mu ba Allah mun roƙe ka Allah ka shirya su Allah ka gafarta zanubban su Allah ka shirya ɗaya da iyalin su ka gafarta zanubban su ka biya musu bukatun nan nasu na alheri wayannan da ba na alheri ba ko kamar sai su alheri kuma ka biya musu ka kare su daga dukkan abin da suke tsoro Allah muna ƙara roƙonka bai asu ma'aikal wasu na wasu fatikal al'ula ka ba mu aljanna firdausul ala ka kare mu daga azabobin wutarka ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar lahiya garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka ƙara kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka zaunar da garin nan namu lahiya matasa Allah ka shirya su Allah ka shirya matasa Allah ka shirya matasa matasa maza da matasa mata Allah ka shirya su ka raba su da miyagun ɗabi'u da miyagun halaye ka raba su da yawan kalle-kallen wayoyin nan Allah ka raba su da yawan kalle-kallen wayoyin ka raba su da sauraren maganganun da ba su da kyawu ka raba su da sauraren kiɗe-kiɗe da wake-wake Allah ka shirya mana su ka aza su ga hanya Allah ka shirya mana su ka aza su ga hanya Allah ka tosaya ka shirya mana dattijawanmu ka shirya mana tsohon ka shirya mana matayenmu ka shirya mana mazajenmu mataye da yawa waɗanda ba su da lahiya Allah ka warkar da suwa Allah ka warkar da suwa haka nan mazaje da yawa ba su da lahiya Allah ka warkar da suwa Allah ka warkar da suwa mu duka Allah ka warkar da mu ka kara mana imani da lahiya Allah ka tusaya mana ka kare mu ka kare musira al musira Allah ka kara mata kariya da tsaronka Allah ka kara ma al musira kariya da tsaronka mutanenta ka kare masira ka kare mutanenta Allah ka kare masira ka kare mutanenta Allah ka zaunar da masira lahiya ka shirya musu ɗiyansu ka shirya musu matayensu ka wake su ka wake musu gidajensu ka kare su daga sharrin dare da sharrin yini dukkan shiyoyin mu Allah ka kara mana kariya da tsaronka Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu kuma ka kare maka kare makarantun nan kuma ka kare maka kare masallatai wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'in mu Allah ka ba mu kariya da tsaronka wuraren tayoyin mu duka Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah bai mai ma'aikalan suna inda duk muka yi ta kai mana arzikin ta ya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya Allah ka kare mu daga sharrin hanyoyi Allah ka kare mu daga sharrorin da bisa hanyoyi Allah ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa Allah ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittu Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa bil akhirati hasana وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات على أحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين